Barka da zuwa tashar AMD TV Hausa masu kallon mu barka ku da sake kasancewa da mu a wannan lokaci. To, ana yi dai ana yi dai. To, idan dai ba ku manta ba tashar AMD TV Hausa ta daɗe tana tallar cewa nan ana nan gab da sakin fim ɗin Fati. Idan da ku manta tashar ta mutane AMD TV Hausa ta daɗe tana kawo muku labari dangane da ɗaukar shirin fim ɗin Fati Fati. To, alhamdulillahi inda muka samu sanarwar kai tsaye daga masana'antar ta kanuri daga babban darakta producer a masana'antar ta kano wanda ya ɗauki nauyin wannan shiri kuma wanda ya shirya ya gabatar wanda ake masa lakabi da bashir mai shadda shi ma dai bashir mai shadda producer darakta ne a masana'antar ta kano wanda an ziyar sanarwar cewa idan allah ya kai mu ranar asabar mai zuwa to a jihar kano za a kalli fim ɗin fati a house cinema wanda ake masa lakabi da ado bayan mont fim ɗin fati inda dai muka samu sanarwa kai tsaye da yanzu ana nan ana haska shi a gari inda ya samu kammalaurar aiki daga manya-manyan iritoci da daraktoci da furodusosi manya-manya da suke masana'antar tamu ta kanewood haka zalika yanzu fim ɗin fati ba a kai shi kasuwa ba ana gab haska shi a manya-manyan sinimu da ke faɗin jihar nan musamman ma dai a cikin kasar mu ta Najeriya dukkanin wata sinima da ke faɗin Najeriya wannan fim mai suna Fati inda daraktan ya kara da cewa zai ziyarci dukkanin wata sinima da ke faɗin Najeriya za a haska wannan fim daga bisani kuma sai a kai shi kasuwa fim ɗin Fati jarumi Umar M Sharif mawaƙi a masana'antar Kano shine ya ja fim ɗin Fati wanda ya ja fim din fati zuwa tsawon lokacin da aka gama wannan fim to idan dai ba ku manta masu kallama da sauraron mu shi ma jarumin mawakin Umar M Sharif ya rike yana dora tallan wannan fim a shafukan nasa na Instagram fati to idan Allah ya kai mu ranar Asabar mai zuwa ga masu bibiyar tashar MDTV Hausa to kada dai ku manta dai kuna tare da tashar MDTV Hausa ku dinga subscribe sannan ku danna alamar karrar sanarwa domin sanar da daga zarar mun samu wani sabon labari mun gode da kallon tashar AMD CBOs.